kada mu bar marayu Allah gatan marayu sama da kyan gada mata takara. hauka ne? Ras nake. Na ce maka ras nake. Amma ka san dai da dubo ba ƙarya bane ba ko? Ki haƙuri. Akwai babban dalilin da yasa ba zan sanar da ke damuwar da nake a yanzu ba. Lokaci ya yi da zan zama magajiya a gidan nan. Sariya? Michael Dolphin Production made an incredible debut with a big hit. First album. Kun cuce ni. kun cuce ni da kuka haɗa ni da wannan kai yanzu maryam za ta dawo ba daɗewa za ta yi ba kuma idan ka ganta za ta yi maka domin yarinya ce ɗanya shaka ana wani irin rikitaccen al'amari ne haka matar aure ka zo ɗakin babu giya ke shi amma me za ki yi da kika ce ya fi wannan muhimmanci wai ku ba rukun ne zan yi ku dole zan yi fasalu cikin damuwa ba zan zama cikin damuwa ba matsayina na da yake damun gaba strong affinity and unity in totality and now separated by destiny fas'alu Fas'alu ku tambayi masana eh, eh, eh. so na same again Anu. Mm-hmm. wuya a tafa a tafa ake kirga kuɗi a buhu bacci ne ɗauke na ake ado kakan shege na jin kamar ba faruku na bane Anu. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yawancin mazajen da suke cutar da mata yanzu za su tashi da shayayyen barin jiki lallai lallai sai kin san abin da na tabbatar miki da cewa bai shafe ki ba alo, most precious and adorable treasure, and only a real and true friend can darken his life to light up the life of his friend. First alone. to new life. on topsy-turvy as tension, perplexity, and confusion strike. What's the answer? Fas Alu, Sadiq Sani Sadiq, Yusuf M. Lowell, Mariam Booth, Umma Shehu, Isa Adam, Rabiu Rikadawa, and Hawa Warak, Fas Alu producer abubakar bashir mai shadda director sadiq and mafia ni ba fasiki ba ai muna da tarihin ba tsohon kashe bar kawo ludu kasan nan tamu ba turan shi daɗe wannan ai aiki na ne kai ka iya wucewa shi da za a bayar ba wata matsala wallahi ran kai daɗe zan ɗauki qur'ani sittin so sittin sai na ba da akan karan kai da ni. a idan ma da qur'anin zaka ka ya akwai qur'ani a fada a fara sayan kayan aiki wallahi san ka ya ma mai zuciya ta allah zan kade ya Allahu akbar wayo Allah ya san ji nake kaman hotsa min duro <laughs> za ka bi maganin baki da samu a wajen ka za ka ka ba mata magani ka kashe mata aure ne laifi a ciki dan muna ba da maganin samu kawata aure nawa ya kashe wa ni yanzu wannan shirgegen katan shi za a rinka bari yana shiga gidajen amare da sunan bara a to rin shi kenan zai da mujiya kamar ya a matsayin barawo ka kashi ba kwarto ba duk irin shigan takan da kake a garin nan ina sanar da ita eh na ji daga maka ba ye kuwa jama'a mai garin garin nan ya gaishe ku da bayan gaisuwa ya ce a shaida mu sa na sani kuma abin ku na sani ko da ganin aka tsaya na san kun gane kalar mai garin a bani dukiyar nan a hannuna ga malamai masu buga kasa ga bokaye ni ina ganin ki shubu shubu sumi sumi ashe tsumma ce ke makwashin cuta sai ga galahanga galahanga galahanga galahanga galahanga aljanu za su yi ku tai sannun ku da zuwa sannu Hangen mallakar kamfanin Amount Entertainment sakin kuka ko gobe da ranar ku. Bayar da cin hanci kuka ba ba shi da fa'ida ba daidai ba ne. Wa'azi ka zo kai mana kenan komi. ta tashi wallahi sai in cafke ne kai dole ne in gode wa mai gari yayi magana kuma ta koma ta ku ai tunda kun kwace sarauta na mai gari shi a fakaci tunda ka baka san da yake ba ya fakaci sa rai a ci shi ke kawo jin yunwa mai gari da ya ido hudun sarkin bawa sai ya dauka miyarsa ta yi zaki ashe rai bai huta ba bai karuwa ta ga dan masaka hangen dala hangen dala ba shiga birni ba na iya ƙoƙarinsa don tsare haƙƙin marigayi sahabi amma wasu na son su tangwara shi. Maimakon ya bar mu mu amfana? Kiri-kiri ina ji ina gani arziki ya tunkaro ni amma mutanen nan sun sa katangar karfe sun garkame ni tsakanin. Allah yana tare da ni gaskiya. Al'amuran kuɗin nan fitina ce wacce za ta kawo mana rarrabuwar kai. Mutum yanke jiki ya faɗi mutu a kawo dukiyar zadanka a hannun mu. Aka sani ko ma ba ta hanyar haɗaka ba ne ba. to ba sai ka ba bori kai ya hau shi wannan annobar ni tana cikin gidana annoba wace ce annoba ana kubutar da ke daga cikin halaka ke kuma kina cusa kanki saboda ya hana ku cin wuta balbal mu ta cika mana sike tab amma ka san dai cewa ai babu wanda zai sani shi yasa ka aradi in na samu wallahi ci zai tambayoyi ne guda goma sha biyar ake so amsa wanda ko kai mai kallo ka amsa kai da talauci hayata. haihata hangen dana. bahago arama yaya sunan mahaifin sahabi sunansa yakubu yaya mahaifiyarsa sunanta asiya menene sana'ar mahaifin sahabi baduku ne mahaifiyarsa tana ina yanzu tana kabari allah ji karbu ga asiya tana cikin tana kabari ina mahaifiyarka allah ya mata rasu yaya sunan ƙauyen ko dai a kira wani to munafiki ne kai kuma ta ne wani ko ka ci ko a cika wala ranka da dai ya kudin mu kenan ƙarya kake baka sani hangen dana labari abubakar bashir bai shadda tare da sheikh isa alolo kana da marainin tauri malam zan yi wasan mu <laughs> an zo wajen tsara labari maji el haji hotoro shiryawa abubakar bashir mai shadda ni in tona kai na asiri in tona maka asiri wani abu ne mataimakin mai ba da umarni ahmad amaryawa ɗaukar nauyi hajiya aisha tijjani ba da umarni sheikh isa alolo to wallahi ba wanda ya isa ya samu ko ya hana mu akan wallahi sarki ya hana dawa tsaye another triple impact as the Kannywood Gentle Giant producer, Abubakar Bashir Mashadda, the perfectionist Kamal S. Al Ali, and Ahmad Entertainment bounces back with another money making fraternization. daga ce miki dai wato tun da na ganki ni dai kawai na faɗa miki sirrin da ke rina ni ka ji ka ce kana son ƙawata kuma yanzu ka da ka ce kana suna to ga yamin da wani ido zan kalli wannan ƙawatawa magana ce akan ne wai in tambaye ku me kuka dauke ni kun dauke ni karamar yarinya kun kun dauke ni wacce fatta da hankali kowa so so so so so wannan irin abu ne haka baki saba Bilkisu. Symmetrical, classy, immaculate, and exemplary. Bilkisu. ban taba tunanin abin da yake faruwa a cikin filan tura yana faruwa a zahiri ba wani bala'in da ka san a hurufin ba trailed trapped abducted assaulted molested and discarded bilikisu dama na gaya ma za mu wuce ba wani shegi ba menene amfanin aikata irin wannan tabar kasa a cikin ka taimaka min wallahi ba na so in mutu yanzu yanzu nan zan kashe ka kowa ya huta uncompromising unbending unrelenting undeviating and unstoppable bilkisu ah! Aisha Tijani's film. Story Aisha Tijani. Screenplay Nasir Alkanawi. Associate Director Ahmad A. Bifa. Bill Kisu. by the gentle giant producer Abubakar Bashir Mashada and directed by the perfectionist Kamal S. Alkali, Bill Kisu. Ah! Bilkisu. Revenge is a dish best served cold.

<laughs> Wake me yasa kike ya ki Ni ba dakta ba ce, ni barista ce. Barista? To waye dakto? Ga ta nan. Usana? Hmm? Ke ce likita? Eh. To me yasa son ki zama likita? Saboda in dinka taimaka mutane musamman ma wa'anda ba su da lafiya. Me yasa ke so ki taimaka marasa lafiya? saboda abba ya ce duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi gaskiya ne to amma kin san ba a zama likita kawai sai an yi karatu kuma sannan sai an yi sallah kuma sallah sai an yi addu'a hmm? idan ana addu'a sai kiga Allah ya taimake mu mun samu abin da muke so Allah ya cika miki buriki ko yawo Allah ya raya muku ah, to ke barista to me yasa ki yi barista a makaranta an ce manzon Allah ya ya ce kada kada ka yi zalunci kuma kuma kada ku bari a yi zalunci gaskiya ne to ba kawai tsaya za a yi ba bayan ana kokari sai an ta addu'a ko kirin da koya musu addu'o'i hmm? Allah ya raya ku Allah ya muku albarka kin hawa likita da barista To ai ka Shi kuma soja wancan sarkin bacci. An ce miki sojoji na bacci. Ki ce kanda mai renansa. Kawai ta ci gaba da koya min bacci. Hmm? Allah ya sa amma kora ta kike yi. Kin gane ne ke? gama magana ba ku ce a da lafiya. Wai wannan sojan dan girma Allah ki tashi shi a masa wanka. Ah, na tabbata tun da ban gan shi ba still bacci yake ko to in ya tashi me zai maka in ba abin da zai min yana daidai ne ta bacci hmm? na ga saba da yaro da bacci ka zai tashi yana bacci ko sai ya samu cutar bacci to za a tashe shi to ni zan fita ba da wani abu akwai mana menene ba matsala ba ce fa sagon kanwanka ce wannan tawa ni na haife ta ne baban yan biyu kenan to wai in baka mata ba wa zai mata tana da wani wanda ta sa gaba wanda zai mata ne dole kai zaka mata kai ka zama mata dole fa na fuskanci wannan yarinyar ke da hajiya ko kuke lalata ta shi isa aure ma baya gabanta ba abin ta sani sai a sabuwar waya ta canja waya ta ce an yi sabuwar a riga ta je ta sai riga shi kenan haka za a kare ban gane ta yaba kuɗi za ka cire ka bada a matayi nawa ne kudi dubu goma sha biyar ne ta ce kala biyu ne sai kuma kuɗin dinki dubu biyar kuɗin da na baki na ce ki ajiye ki ɗau naira dubu talatin ki bata <laughs> haba alhaji ina ma laifin ka ce a ɗauki dubu arba'in idan ta biya kuɗin ankon da kuɗin ɗinkin ta ba amarya gudunmawa sauran kuma ai sai ta sa a jakanta ko to ban niya ba dubu talatin na niya ke in kiya ga dama ya uwa kuce ke ma ke bata dubu goma mana. Hmm, hmm. wallahi da ina da shi ba sai magana na yanzu gunka ba tun da ta faɗa min da na ɗauka na mata amma wata rana ni ma insha Allah zan mata amma yanzu kai ka fara yi mata. to in na mala amali ni ba zan bata abin da ya wuce dubu talatin ba ki ɗauka a cikin kuɗi da na baki dubu ɗari uku ne kuɗin kafinta ne yanzu kin ga ta musu gini. to na ji Allah ba da sa'a da lafiya. Allah ya sa. answer. Give me five. An ce five. Ta ba da ten. Bye bye. A da lafiya. Allah ba da sa'a. To maza sai ku yi karatu tun da na yi ku. Tun da ka sa. Alaikum salam. Alaikum. Alaikum salam. San da zuwa jiya. Ina wuni? Masha inda ma ya yi bakin. Zo ku gaida hajiya ko ba ku manta ba. da ta haɗi duk ba ku gansu ba ku gaishe su lafiya lau ba shakka kuma an koya muku dangin maita kuna kallo na ido cikin ido to wallahi na fi karfinku ba zan ciwu ba mayu na fi karfinku munafuka ana magana kan ta ƙasa kamar wata mutuniyar kirki to ƙarya ne kin ga hajiya gane komai shiga ki ɗauko min saƙon nan don yaya ce ya baki kuɗi ki bani mun yi waya da shi to amma ai da kun zauna tukunna ko ruwa a baku ku sha ko hajiya mu zauna a inda kika barbade kika inda kika barbade kika sirrince min ɗa kin asirance shi sai yanda kika ga dama da shi shine kike so in zauna ni ma ki mini to billahi lazi biki isa babar kuma ki ji na fi karfin ki kuma da ni kike magana hasana sai ku je wancan falon yanzu ko Akwai musu Ko ma kun girma. Kun ɗauko hali. Eh, ah. Allah ku yi In za ki je ki kawo ki je ki kawo mu mai tafiyar mu babu zama. Zan iya zama a nan ba. ya haɗa gidan nan. Gidan Allah don annabi. Gidan da take hajiya. A'a ba dole ba. Bantan uban yaran su ma. Matsalar kenan ai. An koya musu wakirci? In kwaje ta daɗe ba rage kuɗin nan za ta yi ba? Hanya ta isa ta rage bayan ina tambaye shi aikon ji nawa ne. Na san hali. Sai ta rage? Aba da Allah. ma wuri yake ai isa ba. Bari in bi ta hajiya na san nawa bi ta taimaki wani shar. Ke ban fasan wauta. Ke ina kuɗin da nawa ne ma ke in kika shiga zacci miki mutunci Hajiya zo ki gani. Eh? Ai da ma na ga kudin nan da ya baci na Allah sarki Aisha ba ragewa zan yi ba. Ina so in irga miki abin da ya ce na baki ne. Munafika sai ana magana sai ta siddar da kai. Ta ba ni su. Ba duka ya ce in baki ba. Kina ji ko? Muje. Muje muje muje. Ta ma da ɗan. Mm. Ƙaramin munafiki. shi ya yi mishi zafi ba Allah. Ka mm. me yake faruwa ne lafiya gala ya za ki ce min ba komai in shigo wantar da ke kina kuka kina cikin damuwa kuma ki ce min ba komai daɗi yana sa a ya ka kenan ajiya ta zo gidan nan eh sun zo ita da aisha har sun karɓi sabon da ka ce musu su zo su karɓi. ina yara suke suna can fara ajiya ta bata miki zancen kenan ba yadda za ki haƙuri ki wannan ba wani abu ba ne na sani hajjiya ta zo ta ɓata miki nan. wannan lafiyar sarabacci ko yake lafiyar sarabacci Ka fito? Eh, Allah ya nufa. Ni zan fita. Dama na shirya kai nake jira. Ban gane nake jira ba. Me amfanin kuɗin eh, keken nan da na baki? Shi yasa ba na baki kuɗi wadatattu. In ma kina ganin zaki matsa a cikin keke nan ko mota ce ki hau ko ina ma ta kai ki gida gida. Am a supermarket za ka ajiye ni idan ya sai in yi sayar da zan yi sai in hau keke na in wuce gidan mai jego tunda ka ce sauri kake. waye ya gaya miki ta hanyar zambi in kuma ra'ayina ya canza fa ni gosulo yakan hana ni ma in bi inda ke nan zambi to wai kai dan Allah me yasa baka son in shiga motar ko kuma bani da kyan da ya kamata in shiga motar ne hmm. to waye sani wannan kuma sai dai a shiga zuciya a tambaya ya kamata ki fahimci wani abu ni fa bana son ki riga daukan kanki wata daban ki riga hawa motar da al'umma kowa yake hawa 人知道那个人不多。 ma ku gida mai gida ko mai gida a'a lallai na wuni baba baba na baba lafiya na ni na idan so idan kun gaisa sai zo ka same ni a masallaci dan a sauka lafiya ina wuni hajiya ina wuni ina gajiya in zo lafiya ma da ina ba shaka Doni barin jira ba mu. Dan ba da yake. Eh, sannan fatiha Ma da lafa. Ina godiya da kula. Ma da shi a da barka. Ma da lafa. Ina gajiya. Ina gajiya. A'a. Lafiya Shahida ina gajiya. Lafiya Sannun ku ba. Sannun ku. Yawwa. Yawwa mun same ku lafiya. Lafiya lau. Lafiya lau. gambo gambo. Ina ga naki. Me na samu? Oh. Ba gajiya da Haba ‘yan Allah sarki, ‘yan nan nima ba bambanci ba komai yadda ke kama fiye kyara ke kama saboda Allah haba ‘yan nan. rakiya, me haka dan Allah ki duba ki ga wannan abu a gaban yara? Haba yaya ba komai daɗi ne ishe ni wallahi. Daɗi ne ishe ni gamba zauna in shiga daga ciki. Ko ba ta gamban. Ba na daɗin nema mu gaisa. Eh, mai mata biyu, mai mace biyu ka kai ruwa ban ɗaki ko? Wayo. Wai tana kuka ba ta gaisa. da kokari. Allah ya ba ku ƙalubalen ɗauka. Allah ba da lada. salam wato kamar rashin mutunci ko to naji naji yanzu dai kamar alkawarin zaka zo in zaka zo kamar waya to shikenan in ka san ba za ka zo ba gwara ka gaya mu saboda wallahi bana so a fara fatin nan ba ni. to kenan dan ban je fata nan bujin na zai iya hawa assalamu alaikum wa alaikum assalam eh, ina mene ya san da zo yawa dan ake ina da kana ji sallah jiki sallah haka ne na yi lafiya da ya gidan lafiya ko lafiya da bari mu duba mu ta gidan to shi ga su nan To, to kuma na san gudun gudun da kike yayi don wani guje guzan ki kuma ba inda zai kai wato ke ba za ki aure duk wata wadda na san ki da ita ta yi aure ke kina zama me to bari ga miki wallahi zan fita daga cikin sharafin ki duk wani abu da ya shafi in sani ko ki sanar da ni kar ki ƙara zuwa na da wata wallahi duk kuma wani abu da kika san cewa ina miki komai kika ce ne miki na yi to na zan je na miki ne so sai zauna a gidan ci gaba da gadi lallai sannu da ce bako muka yi a gidan kenan ilimin Allah lafiya lau lafiya lafiya kalau da hakurkura alhamdulillah da gama ne wallahi hajiya ita ne maganar da muke yanzu a ce an sa Aisha a gaba A wannan age din ba aure duk wanda na santa da kawayenta da na sani wasu ma tun kafin ne aure suka aure to yau gashi ni wajen shekara kusan muna tafiya takwas ta tara da yin aure na. Hmm? ita zama mai take da yake kai namiji ne mai wata ji maganar ka ai gaskiya ba za mu sa miki ido ba wallahi sadiq kullum faɗan da nake mata kenan ka ganta nan idan ne mata magana sai ta ce duk wanda ya zo ta yi mai magana aure idan ya tafi ba zai dawo ba ai ya ji dole su gudu hmm? ya za a yi mutane dama su ce za su gurinta aisha ba ta da wani aboki na mutunci ba ta da ƙawayenta masu mutunci sun yi aure sun tafi gidansu amma yau a ce mun aisha tana gurin fati gobe an ganta ta yi fur a cikin mota da ƙawaye kina yawo da ƙawayen banza shi isa shi nan kullum suke faɗa mana ku neman abokai mutanen kirki saboda mutum shi zai identify identifying ɗinka zai ce an ce halin kuɗi da abokinka gaskiya kina yawo da mutanen banza za a mutane su kalle sai suna son ki har su zo da magana za su aure ki hmm? haka ake yi Allah sauke ni dai na gaya ba yadda za a yi a saurare ta tana yau da mutanen banza gaskiya Ije ba na gaya miki ba abin da za ta kare cewa miki ne. Better know what to do. Gaskiya. Alhaji. Yawwa. Ina ƴan ƙawayen na wani ƙatar. su. biyu kuma ba a kama su ba. Wallahi suna nan kin gama lokaci nake ta dubawa saboda makaranta. Ah eh. eh. Suna makaranta ke. Zan je ne ɗauke sai da insha Allah. To shi ke nan a gaishe mana su. Allah ya musu albarka. A wannan saboda ce Ba Ko da yaushe ba ka gajiya da haka? Saka ƙara buɗe. Allah ya ji kan malam. Ai, an yi ma sai ka sani kiyaye. Hmm? Wannan ba komai ba. dai muna nan kuna nan ai ba za mu haɗu kaya ba za a ci ci ba yadda za ita ce da haihuwa kuma ni ne da ce gobe sai mun bullo ko to za ka tafi eh. to Allah ya tsare Allah ya kiyaye Allah shi albarka amin Allah saka da alheri na gode da wata dubu ka rasa abin da za ka bani. dan mulakanci a cikin arzikin da Allah ya maka sai ka bani wata dubu ɗari dubu ɗari me to haƙuri zaki kuma duka duk zaman haƙurin ake kuma insha Allah zan yi ƙoƙari zan same shi zan masa magana hmm? zan neme shi ko a waya ko in tafi har gida ko a nan ofis in je in same shi zan ja masa kunne kin ji ki haƙuri wallahi baya kyauta duk biyayen da nake masa baya gani wallahi kuma idan ya fita ba zai dawo ba sai karfe 1 da dare ɗaya da dare wallahi mutumin da muke rabuwa karfe bakwai ce mun ya tafi gida wallahi baya dawowa sai karfe 1 idan dai masa magana sai a hannu da zagi da fara ai ni ban san ya zan da ba amma ki haƙuri kamar yadda na gaya miki kuma kada ki ce kin zo kin ka karasa zan faɗa masa kin kawo ƴan uwanki ziyara muka haɗu da ke zan same shi zan masa magana ya kiyaye mutuncin ki da hakinki zan same shi zan masa magana kin ji kada ki damu ki gaishe min da shi ki ba ta dubu goma ki ya hakuri kin ji ki daina kuka ba ta dubu goma ta kuɗin mota hmm? ki ya hakuri zan neme shi wallahi ba ki a gaba na yake amsa waya in mata wallahi cin fuska ne kai ba wani abu dan Allah dan annabi ki hakuri kar ki ce zaki tada hankalinki wani abu ya dame ki in ma can wasu mata ne ya sa a gabansa ko yake ganin su da mutunci sun fi kike da kike cikin gida in kika sa addu'a a gaban ki wallahi tallahi Allah zai dawo da hayyacin shi jikin shi dan Allah kar ki tada hankalinki dan Allah kin ji ki haƙuri su zaka suka suna da rauni kuma ba wai ta kanas tace ta zo ta ka ba gurin madam ta zo ina shigowa su take cewa gashi gashi to amma ka san da yako ba irin maɗe ba suna da rauni kuma dole haka za mu haƙurar su ƙuntata mana ɗan mu nuna ba su komai ba don a zauna lafiya wato ni abin da ban fahimta ba don na ji bayaninka mm. ita dai ita ta gaya maka wannan abin ko? eh ita ta zo na ce maka gurin madam ɗina su yi ziyara amma ba ta zo ta kakara ka ba sai Allah ya sa muna gaisa da ce to dan Allah abokinka ina son ka dan faɗa masa dan Allah a dan sassauta akan wasu bangarori na zama rayuwa to na gode mm. nagode eh a nan ba wani abu bane aboki gaskiya ne ba wani abu hmm? nagode kuma shi ka san shi ci a manyan da muka da shi wannan sto din an zuba trailer hudu kaga ni dai yanzu ba magana iyali na kai mun ba to ka bari kawai a ah. ai akwai business ko dai matar ko dai magana iyalin ta bata mana ne <laughs> babban bala'i kina ina ne kina ina lafiya ba kalau ba da kika je kika gaya babana ya gama gaggaya mini magana shine na dawo gida wajen babata ta dora akan abin da aka ke har kin kai matsayin da zaki rika dauka ta kina talla da ni duk wannan kokarin nake dan kyauta miki wallahi mai gida ba tallanka ne ba na ga matar abokinka ne shi na gaya mata nace ta gaya abokinka ya baka shawara that is all ni zaki gaya da su to in gaya miki daga yau sai yau ai sai dai kin fita ko zaki dauki asirin gidanki ki je ki bayyana kuma sai wata ta shigo sannan zaki dibi abuwa ki gaya mata ko kina magana kawayen kina shan shiriri ta za a ji a dora ki ba ya ni fa ba yarinya bace ka duba ka gani karatu a Najeriya sai a hankali yau strike gobe strike har yaushe mutum zai fama da wannan eh ba yarinya bace ke sai tsufa ya taddaki ba karatun babu aure shikenan kin zama kwandan. haka ke so in kika tafi Malaysia me shekarun ki yanzu wani shekaru kike da su a gaba da zaki je ki western a Malaysia ki dawo

Allah ya ji kanki ya gafarta ya kai na roke ka ba dan ni ba ba dan na isa ba ba dan halina ba don matsayi da ɗaukaka da karama da zacin da kama mun san ka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta Allah ubangiji ba ki hakuri hakika mutuwan nan ta girgiza ni mun zauna da ita shekara talatin da wani abu amma wallahi a wannan zama da muka da ita ba wani wanda ya taɓa kawo ƙarata gurina mun zauna a gidan haya sama da shekara goma sha biyu amma har muka bar gidan wani bai kawo ƙararta ba ita kuma bata kawo ƙarar wani ba duk da ta tashi da cewa ita marainiya ce a sakamakon wani hari da mahara abokan gaba suka kai hari wannan gari inda ta tashi a cikin 'yan gudun hijira bata da kowa har lokacin da allah ya sa ta zama mata a gare ni muke tare da ita shahida na san mahaifiyarki tana da haƙuri ƙwarai da gaske ke ma kina da haƙuri amma ba za ki haƙurin mahaifiyarki ba amma abin da nake so da ke shahida ki yi haƙuri da zaman duniya a duk halin da kika tsinci kanki a ciki ga abokin zaman baban ki riƙe ta tamkar mahaifiyarki tamkar ita ta haife ki ba komai malam ai ka san ɗana kowa ne barantana na kuma maraya shaida na ɗauke ta tamkar ƴa ta da na haifa a cikin tun da muka zauna da umul khairu ba mu taɓa tashin hankali tsakanin ni da ita ba in Allah yadda na riƙe amma amana tsakani da Allah ko da ba ta da kowa a nan ni na ɗauke ta tamkar ƴata ni na haife ta Allah ya jika mai mana Allah ya gafarta mata mai mana mun yi zaman lafiya tsakanin na ni kuma Allah ya da babu wani abu zai riƙe shahidi tsakani da Allah kai kuma ka ci gaba da abun ka ji ko Allah ya ma albarka Allah ya ƙara ma ƙwarin gwiwar riƙe su Allah ya shi albarka Wai ka ga kyan motar nan kuwa? To ya na ga kyanta ni da wani tura ita ta ce mun na kanta. Gaskiya motar nan ta yi kyau. Sosai. Wallahi. kansa bature ina jin yana gengede yake da mutane ko mai zana ta ne ya fita sauran nawa ko tunda na ka kazo eh, ai wai kyalle ga cikin mutanen ba na kalla wallahi hmm? wallahi na kalla abin da ya sa kuma na siyo mai wannan kala eh. jajajaja eh. saboda a atamfofin jajaye ne don <laughs> haka dan shiga da jan atamba wani zai ga jan atamba da na saka da jan city mota ne to motar dai kamar ta fi kyau ko kin fi ta kyau a shi dai kinta tana da kyau wallahi ta yi kyau wallahi ta yi kyau sosai ta ki ce na sai eh wallahi Are you serious? I'm very much serious. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lafiya lau. Ina ne? Daga ina ake? Wallahi, daga gida. To ya mutan gida? Ajiya lafiya. Na yi ne. daga ta ko? Ba za a yi auren ba. Za mu yi insha Allah ya yi. Allah ya. Eh? <laughs> Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisha, mota ke siyo min ina Lafiya, Mota. Usaina eh. Aka sayo miki? Wallahi tallahi. Wallahi tallahi. Yanzu kina nufin wannan taki ce? Wallahi tallahi. Amma za ki hau mota. alhamdulillah sai dai kawai Allah ya tsare Allah sake azurta ba mu Allah ya sanya alheri a Aisha ku tafi kuma Usaina Kusa wa isa mu? Babu. Rige rige. Hajiya. Hajiya. Hajiya. Lafiya kike ta min wannan kira haka? Hajiya kin ga abin da ya yi ko? Ya ke biya min kuɗin makaranta in tafi Malaysia amma ya je ya sa wannan matar mota? Kar ki ce min dai shahida. Ita fa. Ya siya mu mota? Hmm. Shi yasa ashe kamun gudun eh, eh, eh, cin hancin dubu ɗari. Kuma Hajiya baki ga motar ba. ai ina jin motar nan ta kai miliyan biyar wannan motar bata isa ta ta ba in ina da rai da lafiya bata isa ta hau wannan motar ba da ni take magana wallahi sai dai mu hau Ya Sadiq, yanzu abin da nake so mu ci shine za ka ba mu haɗin kai ko kuwa kaga tun can mun yi maganar nan yanzu mun biyo ka cikin gidanka alhaji duk wani haɗin kai fa da zan bayan na ba da wannan haɗin kan a can ni abin da na sanar da ku shine ni ba ni taka cikin wanda za a zauna a tsawwala wa mutane abinci abincin nan yana kan haisi in ya ƙara so a ɗiba a saiwa da mutane abinci tun lokacin sa yana nan mutane su kushi ci abinci ko ba haka ba ne me an gulu da kan zabo a ciki kasuwanci a ci riba ai dole gaya muku haka ai na gaya muku na ce in dai wannan ne in dai alhaji sadiq ne kar mu sake mu tako mu zo gida mu ce za mu zo mu same shi dan bala ku samu riba ba dan billahi allazi la ilaha illa huwa bala ba za a hada baki da ni a tsawwala wa talakawa ba a ce sai abinci ya tsada za a fito da shi kai na hawo wani mai imani ne ba ni da imani amma dai jirgin ruwa ne kawai ya hada kayana da na to muna son mu gaya maka mu duk abin da muke muna yin shi ne akan gaba to ina mutunci mun mu malamai wanda baya ganin mutuncin Allah to na rantse da Allah kayan na kama ba za mu baka ba wallahi sadiq dole sai an yi a ah, to to ai dukiya ta san siya to to jirgin ruwa ne na hada a wadan kaya na ku ku je ku ku zuba ku zuba ni riba a bari dai a ta ta sai sai mutane na shan wahala ka dora idan dubu ɗaya zaka da shinkafa ka sayar mu za mu ɓoye sai Allah ya sa ya yi ya ƙara tsada za mu fito mu to ni zan saida na gaya muku jirgin ruwa ne kada ya haɗa kana ka sayar alhaji ka je ka sayar dan Allah ka je ka sayar Allah ni ba Allah ni am out of ni mutanen da za a cutar da jama'a je ka kai duk abin kai kai ka rika magana wai kai wai kai kai nan har wanda wanda wanda ba cuta ne dan mun biyo ka gidan ka gina zaka zaka ci mana mutunci ai na ga mu muna da gidajen nan na ga mu kar azu duk muna da gidajen nan kar ka ka mana hauka kuma kai da ganin kai ka ci halacci ta kawo shi da mu kake har yanzu ya ki aure su yawo da fayil kamar mai karɓa na belbe wannan mutum yana da matsala in dai haɗu sai ya bani matsala irin wannan sai ya yanke ni malam aure lokaci ne idan yayi ni ma zan yi kamar yadda kai amma mutuwa ma lokaci ce eh to wai san wanda zai tsankwana kai daga ina da na daga kunnan ka san cewa sai na yi tsankwana kwana insha Allah malam ni fa yanzu barin gaya maka ban shirya magana aure ba yanzu dan ni idan ina da kuɗin yin aure yanzu ma ni gwaran tafi India India kore kuwa to an ce matan India suna da saukin aure ne ai to ba gwaran na gama samu har kici ba nuna riki a can ba alaji daga nan kuma yin yi karatu na likitanci to har yanzu bai baka daina wannan likitancin ba ai ai ka san wato na samu admission fa India to amma matsala ta rayuwa da na ga gaskiya abubuwan da tsada kawai shi sana ta tara mana hakura ma da yanzu na can admission a ina Mumbai ko ina? A Delhi. Gaskiya kuɗin da suke da bukata yana da tsada. Kuma maganan mafa da ake ina jin watan da zai kama karshen sa zafi su rufe registration gaba daya. Kaga dole ma na riga na giving up na ma san babu dama kawai. Za su rufe? Eh, ya to za a yi. Ko Allah. Amma hannu ne bai za su biya kuɗin admission. Akalla fa da ne lissafi da abincin da zan ci da masauki da sauran kunji-kunji akalla a kasar zan ci kimanin naira miliyan biyu da dubu ɗari uku da yan matsatsai ka kwayi zo da hakura miliyan biyu da ɗari uku ta ai ba laifi amma kwanaki kamar ka taɓa tura mun nan number ɗinka ya requested for your account number no kwanaki ka taɓa cewa dai in turo maka da Allah kana so zaka bani sako to kuma ban turo ba to yanzu sai ka turo account number ɗinka sai in tura ma miliyan uku eh eh kai fara da iyawa a'a to ai ya dai ishe ka dai ba da dubu miliyan biyu da ɗari uku za ta ishe ka ba ka tafi ni dalhi to zan sama miliyan uku duk mu kwamo kaɗan ka ka tattada ka ɗinka riguna ka tafi ka je ka zama likita. to ai ni abin ne gashi abokina ne yanzu ke zan ceki godiya ne ko koya to ai ni lokacin da muna makaranta sai ya ɗauko gashin kaza ya samu abin. Gyale shi rabu da shi rabu da warin hanzarta turo maka saboda na ga alama na daɗe za ka ci gaba da sauran bayanai ko dai ka shi za ba ka tsoro da ka saka shika yanzu mutane kun ana kanin ka da kumbarar riga kun ka lasi sama sun yadda kai ma baji wanda ya yi ta ko aja aja ba ta san ta ɗauko madalar da ta nan da biya ɗaki na tura ka ba ta gani na tura ko hmm. babu da in Allah da ne kuma yanzu nan kan shiga gida za ka ji kalilin an yi waya daga baki. malam kuna ta hira bari da ka abu abu ba komai a ni na kushin dan kuwa ai ne yanzu kuma sai da nan ba dakin jin yi ai wannan kuma waye ne Asana. Hassana kawo min a kan durowa. Lafiya nan. Tuma Wala mai gidan fa. A'a, <laughs> bai da ba tukunna. wannan ah. ki ba shi ki tabbatar masa bana neman sa ah, yalla bai me hada mai gidana da hukumar EFCC shi da ba ma'aikacin gwamnati ba ba kuma dan ah, siyasa ba dole ki faɗi haka amma suna ɗaya daga cikin waɗanda suka saka ƙasar nan a cikin rintsi da masiba da bala'in da take ciki saboda haka a hankula Allah zai toni asirin su baki ɗaya wa iyazu billahi dan Allah ya labai ka daina irin wannan magana mijina ba ɗaya daga cikin waɗannan mutanen mijina ɗan kasuwa ne ɗan kasuwan ma mai imani mai tunani mai hankali ta yaya za mu gana bayan mun kama shi dumu-dumu da kuwa kayayyakin abinci a sito a lokacin da al'umma suke bukatar wannan yana so sai bayan kayan sun tashi sun yi hawa farashi sannan ya fito da su don ya tsala kuɗaɗe masu yawa kunne ya ji ya yanzu shi kenan haka za a zuba ido a kalli abin nan babu wani abin da za a iya yi a kai kenan Allah shi ya yi mu kuma shi ya mai me ke damu Allah ya mana maganin abin da duk ya zo mana wa'annan su ne mutanen da na gaya maka sun zo to amma da gida kana ganin kun kyautata min da za ku shigo mun har taraka ta haka kai tsaye awa 48 ta wuce mun turo maka sako kuma ka yi ignorin din sakon mu wannan dalilin ya sa muka shigo gidanka kai tsaye ba tare da izinin ka ba domin in ka san da zuwan mu za ka iya haurewa saboda haka yanzu muna buƙatar ka ne za mu tafi da kai kawai amma bana tunanin a wani crime da ne committing da za a ce zan haura katanga mutu a gidan ba laifi bane in mun je can za ka yi bayani ka aje wani yaron ba da shi za mu ba eh ai dama ne na za a da shi hmm? ta Allah ya ba da sa'a Allah ya ba da sa'a da lafiya. Oh, zo na da. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shahida, ki yi haƙuri. Dama Allah baya barin mumini ba tare da ya jarabce shi da wata musiba ta baƙin ciki ko makamancin wannan ba. In Allah ya so, Alai zai fito. abin da za mu yi shine mu dage da yin addu'a addu'an nan ita ce mu kawo mumini in Allah da Allah ya kubutar da shi shaida ki haƙuri don Allah ki daina kuka Sadiq yaro ne mai hankali mai nutsuwa in Allah ya yarda zai fito kin ji ko to ni babban matsalar ma'ana shine ban san kowa a garin nan ba wani mai faɗa aji. balle in kai kuka na ko ma samu gudunmawa ta wannan bangaren ni waɗanda din na sani almajirai na yan uwana to amma ba abin da za mu shi ne addu'a dai da dai muku bayani shin wai kin sanar da hajiya sako ta san abin da ya faru da shi a'a ba ta sani ba nan daga can gidan nan na taho sai da yanzu idan na kama sai na biya na faɗa mata shaida abin da nake so da ke ki je ki sami hajiyansa ki gaya mata kin san yanzu duniya wa ka sani wa kuma ya san ka in allah ya yadda sadiq zai fito da ke haƙuri ke haƙuri ke nufuka share idan ta addu'a ta inna lillahi wa inna ilaihi da munafunci kika kamo hanya kika zo to in miki uban me eh kin je kin haɗa kai da kwaratanki an kama mana yaro an rufe kin yi daidai sannu to bari ki ji in gaya miki tun muna ni da ke a cikin gidan nan muna mu biyu kama hanya ki fice in ba haka ba zan rufe ki da duka a cikin gidan nan wallahi umma ban san da haka ba ban ma san hakan ta faru ba me sai mara baki munafuka bayan duk abin da ke mun sani to wallahi ba za ku yi nasara ba insha Allah ai shi ma duk da shi ba irin yanda ban yi da shi ba ya sa idan shi ya saka hankalin shi akan yarinyar nan ya san irin zaman da zai da ita fur ya ki yadda ai ga irin ta nan yanzu yanzu kin ga zaki tashi ki fita ko kuwa sai na rufe ki da duka cikin gidan nan ya dole ne mata tafi zan rufe ki da duka yanzu nan ko ki fita ki ba mu cikin kin raba ni da ɗana kin hana shi ya min komai kan ba ma ta gaida su ba ruwa mu <laughs> kin ga hmm. ni ji tausayin ki Lafiya na ganki ya fuja jin haka? Wallahi Alhaji ba lafiya ba. Yau kusan kwana biyu kenan an zo an tafi da baban yan biyu. To abu shiru-shiru ba labari shine na ce bari na zo na same ku ko akwai abin da za ku iya yi a kai ku. Tun yaushe aka yi haka Yau kwana biyu kenan. Ai tun lokacin da aka yi abin nan kowa ya abugo mana. ai da ba za mu bari har ya kai kwana biyu ba ai to ba komai yanzu zan samu alhaji sambo da alaji bala duk abin da zamu yi zamu iya kokarin mu ga abin da zamu yi karki damu to nagode alhaji nagode Allah ya rufa asiri Allah ya ƙara bude Allah a taimaka a za a za a za a za a ta yi ta jele a banza abu kaji na fara da wata dariya ko eh, matar mutumin ce ta zo yanzu ta same ni wai da Allah mu taimaka an kama shi yau kwana biyu ya da tambaya ma ce kwana na wai kwana biyu ce ah to me yasa tun kwana biyu mu baki gaya mana ba da mun san abin da muka yi akai ai ba a hab rabu da ita da alƙin banza ta ne kaɗan ta gani sai ta ji an tafi da shi ta inda ba ta tunani tukuna ta ga yadda za ta a yanzu ma zan buga alhaji bala gaya masa ko da za ta zo wajen shi ko kuwa eh a da mu ake banza ta ce baban yan biyu a baban yan uku ba yan biyu ba alhaji sadiq zan bar kabili ma a bisa sharaɗi uku na farko duk wanda zai belinka sai ya kasance da cewa yana da kuɗi sun zurutu naira miliyan 200 a kawunta sa. abu na biyu sai ya kasance da cewa yana da gida babba katafare a cikin garin abuja sharadi na uku shine duk wanda zai belanka sai ya kasance da cewa ɗaya daga cikin manyan ma'aikacin gwamnatin wannan ƙasa ta wannan su ne sharaɗan da muka ɗora maka waɗanda dole su za ka cika sannan a yi belanka a to ai ina ganin ofisa sai dai fa a maida saboda ni lokal ɗan kasuwa ne ga abokan kasuwanci na bani da wani aboki dan boko da yake abuja da zai iya dependent dina da gida hanna kimanin wannan kudin ba ni shi a maida ne. to shi alhaji bala yanzu ya kawo wani wanda zai belin ka bisa gale shi a <laughs> ah, alai sadiq ai duk yau kai ne da abin da ya shafe ka kuma ya shafe mu a ah, wannan da kake gani babban wani aminin mu ne wanda baka san shi ba Ah, sunansa mr gabriel inyama inyama kuma babban manaja ne a babban bankin kasar nan ina ga shi ne zai karbe shi bisa aiki ah, Sadiq ya gajiya. So, a rai Sadiq, da abin wanda ke nema Mr. Jibran ya mini zai mini ita. Wancan da hankali ba mu ba. za ka sa mana hannu a wannan fayil to ne cikin abin da za mu yi a tacin mu ba da tafiya Mr. Cooper, thank wanda Nyaman yaku. A duk lokacin da muke a duk lokacin da muke bukatar sa za mu sanar da ku saboda a dawo da shi. Ba mu Saboda case was not close. Ba mu Idan muna bukatar za mu sanar da ku za ku tafi shi. Yalla na gode. Allah saka. Akwai kayayyakin ka idan ka je za su baka receptions ah, kayan ka fita Thank you very much. Ah, ah. Thank you. nan da karfe shi ne salamu alaikum to shi kenan wa alaikum salam ha ai labarin mu eh alhaji wala ya kai alhamdulillah ya hannun naka ya hannun alhamdulillah ai wato da na ganshi na tausaya masa amma da na kalli irin miliyoyin da za mu samu sai na ce wallahi na dai. ai wato da ba mi masa haka ba da ba za mu taɓa samun wannan kazamari ba kaga ku da mun samu wannan ribar ba da ya cuce bari in gaya ma duk mutumin da zai ki bin umarnin mu wallahi ya dauda alaba kan mu kowaye mu <laughs> ya Allah ya lafiya ku zauna muna ci abin sha gona mm. yanzu ka mun burfesu da Allah aka ai karkara a so muke ka ce zo muka baka wannan labarin hankalin ka ya kwanta sai muka ce ba sai mun ba waya ba shi <laughs> bari ta ka muku ah. ai ni wani da eh mu zai mu za a ji mu haƙƙin uwa akan ɗa ah, tabbataccen haƙƙi ne akan kowane irin addini tabbataccen haƙƙi ne akan kowace irin al'ada kuma duk inda ɗa yake sai da ya kabi irin sadaukantar da rayuwa irin na uwarsa sannan ya zama mutum ko tsuntsaye sai uwa ta ci take ba ɗan ko kaza sai uwa ta ci take ba ɗan a yi kawarci a yi waye duk ba za ku yi musu wa'azi ba sai talaka saboda kwaɗayin buhun shinkafa na azumi kullum ku ne kan gaba wajen wajen addu'ar uku da waina bismillah sha tara kan mutum ya haɗi yau an ce kulwan lahu sha ɗaya ka rasa me ci ɗayar ka kiyaye kanka ai lalata ɗari ba ɗaya ce ba wacce ban haddace a kaina na santa ba a hawa dan Allah ba na buƙatar a girmama ni kuma barin gaya maka gaskiya ba ƙaunar ka nake ba your prayers for others either negative or positive can take a dramatic U-turn back to sender wannan da kike gani ranar juma'a nake kisa wannan ran asabar nake kisa wannan na ran lahadi ne wannan na litinin ne ga na talata ga na laraba wannan na ran alhamis ga na ran juma'a kullum nake zuwa da shi za ki share mun kasa sabon dan tijara Baba ina yin ku an fito wannan fito da ta yi don mutum ashirin sha biyu wannan ye wannan zina abu kai fa man a falyumin wa man sha'a falyakfur kaje kafur a cikin larabci me kafur bijirewa haba kaga dauke jahili mana kafin ka ce ka zo kawo ka ce da kafin sabon dan tijara ina ka kama wannan kaya na ce mutum nake gani ka ce kaya tun da na ce miki kaya na ce ciki za mu shiga kama hanya ki fita gaskiya in fito miki a mutum a bani bangare na in kina Allah wadan halinka eh eh kai asara shan nono na da kai wallahi sabon ɗan tijara. Bari in sauke wa kaina nauyi, kullum gorin da kike min gorin kin haife ni, na sha nonon ki biki yafe min ba. shi yasa na je na samo miki kindirman nono tunda naki tsala na sha bayan ka kwanta a ciki na wata tara na haife ka na ci kashinka na ci ka to sai ka biya ni duk waɗannan wahalhalun da na yi fito na fito zaki min makaɗin bikin dirko ai san da kika haife ni yan barka sun zo ko an karɓi kuɗaɗe an kulle a ɗan kwali sai ki ɗauka sai a ajiye min canji at Barbarian intrusive uncultured uncivilized and unpolished a presentation from Maisana Entertainment sabon jara jara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anya wannan yaro musulmi ne kuwa yaro mun samu labarin laifin da ka aikata ko kaɗan wannan ba tarbiyyar mu bace shamaki Allah ya huci zuciyar mai martaba sabon dan jara babu yunwa da ka ja gaba da sarki gara ka je da ka kwana jara eh na ji wani yam na ji wani yar na ji wani zum an ɗauki akuya ta an siyar yanzu da kai da akuyar ba mallaka ta bane wallahi an taro mat wallahi an taro filas ni kan na shiga ku haihuwa ni dai ba sai fara ba wallahi ki ne yake ƙara ki sace mai akuya ya kuna barin ta tana shiga akwai mata a ciki za a iya muku wani abu a dora mata turmi ta aure. Kwantar da hankalinka tunda hukuma ta riga ta shigo cikin. Yanzu kai ba ka tsoron bakin duniya uwa ba. ki bari san da duniya ta bi da ni sai na ji in kuma duk cikin ku akwai wadda take ganin fitsararriya ce ita ke mun magana ku ga abin da zan yi amma zai masa rashin mutunci mutumin da uwa ma ni ba abun kunya bane in wa mutum fitsari a sabon dan tijara executive producer Musa mai sana'a produced by Abubakar Bashir mai shadda and directed by Nasiru Ali Koki mun zo wannan kotu ne domin ta nema wa mai kara haƙƙinsa da ta ɗauki akuyarsa ta ina neman alfarmar wannan kotu ta kori wannan kara babu komai sai tijara sai shirme ina da jami shari'a da yana da hurumin da zai nemi haƙƙinsa a gurin uwarsa sabon dan tijara hidden your screen soonest a gaskiya namiji bai da alƙawari sai na tuna a lokacin da kuke soyayya da shi a lokacin da yake karatun jami'a a lokacin kayansa kwaya ɗaya ne tak to ni wannan toshewa basira ta kuma na kasa gane ta kun manta cewa shi layi yana da rajista ne aikin banza happy hum is every spouse's desire because peace has no option ya zama wajibi ka fi karfin gidanka domin ni ba zan yadda da doka tun da abin da ya faru koye ta nan muke yi eh, yanzu dai ki hakuri ki saurare na akwai abin da ke son gani babu abin da zaka faɗa min na fahimta dan haka ka je can kai duk abin da ka ga dama The gentle giant producer Abubakar Bashir Mashadda is back again with his outfit Mashadda Investment Limited as it presents a matrimonial conflicting package. Mubina. Wallahi Mubina baki da mutunci tunda kin kisha da masallaci ai ku kiyaye ta kasuwa. Dan Allah karfa mun asiri. An wuce ku. Komai ta fanje ma fanje. Hey, mind mun ci. Yeah. when you're living happily with your spouse and suddenly you decide to bring in a second wife, what do you expect? A daure a nemi matan aure, a a yanzu cin kariya haka ban Cin Babu magana wasa. Ka koma neman matan banza Adina. Kin taɓa jina furta. Wallahi Allah ya isa tsakanina da kai. The second wife is in, and your once peaceful home turns a wrestling ring. Would you be a spectator, a supporter, or a referee? Lovely children turn slaves in their father's house. Would you watch the fun or fight for their liberty? Muhina! Amarya.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 wallahi kin bada mata maimuna ka gaba ɗaya na sare ta sare wallahi mubina shikenan ke ba ilimin kirki ne da ke ba ke ji jigumni takumi ba ni da abun yi ba ki da abun yi ai rashin zuwa fati ba zai hana aure ba kin ji halin da ake ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mira, you masu guda that in this movie. Co-producer and Mubina. wallahi sai na ga bayan ki amma ko baki da mubina screenplay fauziya dislam producer abubakar bashir mai shadda voice over general bnb official trailer the big boss ams mai nake mubina directed by ali gumzak in za ki haƙura ma ki rungumi ƙaddara da allah ya sauka mana gwanda ki haƙura ba wata ƙaddara ni da san karba wallahi sai na mugun saba na fiki zo mata kawai I am warning you. mind your tongue when you touch it. Mubina. To kin manta sanda nake shigo miki da balangu tsiran tsiran koda nan gashin karfe ki da naki. Eh? Har da cewa me jiya me gida ina kike samu balangu haka me yaji duk baki gaya min a ina nake samu kuɗin ba sai yanzu. Assalam salam. Salamu alaikum. Kowa ya taimaka Allah zai taimake shi. Duk wanda ya wadata Allah zai wadata shi. Kowa ya ba mu Allah zai ba shi. Wa kam takassasa hazal ma'ana mun tahilun lamidul labi abin walaysa bil waladi. Ga dan uwanku musulmi almajiri yana cikin wani hali da shi da ɗalibansa. Ina tare da ɗalibai sama da ɗalibai ƙwaya ɗari biyu. to ruwa ne ya zo ya tafi ta bayan ruwa ya zo ya tafi da makaranta ta gobara ta zo ta cinye gidan da nake ciki da su wannan yaron da kuke gani maraya ne mahaifiyarsa ce ta rasu gobara ce ta cinye shi madara ma wannan yaron kullum sai ya sha madara ta dubu biyar kuma ga yanayin da muke ciki na rayuwa kowa ya riga ya san abin da ake ciki na rayuwa to a taimaki musulmi duk mutumin da ya taimaki musulmi Allah zai taimake shi Allah ya biya lada na gode madalla karɓo min can kai Allah ya saka da alheri na gode ci da addini wanda baya sallah ba shi tsoron Allah wanda baya sallah ba shi tsoron Allah wanda baya sallah a gobe kiyama shi ya jiyo daidai da addini bara kowace iri ce roƙo kowane iri ne haramun ni baka tallafe ni ba kuma ba za ka hana ni in rungumi rayuwata ba ni maraya ne wallahi haramun kake ci ni dai na sauki haƙƙin da Allah ya dora min a kaina Allah ya tanadi gidaje guda biyu. Wallahi tallahi ni dan yau ne. Ɗaya dai na azaba ne alkawarin sai ya cika shi da makiyansa. Harkan mata nake ni. Ɗaya ko babin da zai cika saboda faɗin rahamarsa.